يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta idan muminai mata masu hijira suka zo muku suna masu yin hijira daga ƙasar kafirci zuwa ƙasar musulunci to ku jarraba su akan gaskiyar imanin su Allah ne mafi sani da imanin su babu wani abu da yake buya a gare shi daga abin da zukatansu suka ɓoye idan kuka gane su mumine ne daga abin da ya bayyana a gare su na gaskiyarsu bayan kun jarraba su to kada ku mayar da su zuwa ga mazajensu kafirai don baya halatta mata muminai su auri kafirai haka ma baya halatta kafirai su auri mata muminai ku ba mazajensu abin da suka bayar na sadakinsu babu laifi a kanku ya ku muminai ku aure su bayan gama idarsu matukar dai kun ba su sadakinsu wanda matarsa ta kasance kafira ko ta yarda ta bar musulunci to kada ya zauna da ita saboda aurensu ya yanke da kafircinta ku tambaye kafirai su ba ku abin da kuka bayar na sadakin matanku da suka yarda su ma su tambaye ku ku ba su abin da suka bayar na sadakin matansu da suka musulunta wannan abin da aka ambata na mayar da sadaki ta bangaren ku da mayar da sadaki ta bangaren su shine hukuncin Allah wanda ya hukunta tsakaninku da abin da ya ga dama Allah masanin halin bayansa ne da ayyukansu babu abin da yake buya a gare shi daga cikinsu kuma mai hikima ne cikin abin da yake shar'antawa bayansa